giro komai in za su yi za yi yau a cikin gida, ko abin kirki ko kwa su za su yi a nan gidan ga babban gida da takwakiya a cikin gida da za ka wuce kuwa dan mamman baba wallahi ne fa wato ya ga ya gurbata yake da buƙatar wato ainihin ya masa juye i gyara masa saiti an fahimce ni ai ni ba mahaifiyar shi bace ya hujjat ga ga ga aha to an gama ai kwanda ban gane bane yanzu nan an gama da kansa so zuke zuke yanzu yanzu ka ce mi? a cayi eh, za mu je da kai gidajen abokan da muke shaye-shaye da su to za ka zo musu da sunan eh? na ce ina nan ina nan jabwa. eh yanzu wannan ka ina wannan ne ne kada da da da pelle kama shi ba da da ka kama shi je ka zo mun da ka ci wash me gadi me gadi ilaha illallah mai sauri ban da nan to an gama an gama kuma ba Baba Allah koron Jibril zai yi a gidan nan. Eh, mafi wato ainihin yawancin lokuta fa na kan kalle ki wato ainihin a matsayin wato rabin aƙila in ba haka ba ta yaya wato ainihin mutumin da yake aƙili mai hankali magidanci mai lissafi da tunani wato ainihin zai kori ɗansa ɗaya na ciki nasa ba zai yiwu ba ya amaryar wato ainihin mahaifinmu barka da fitowa wani wani wani wani wani ya zama sa haka kenan wato ku ku ku wato a cuce ni ko a raba ki da ku a cuce ni ko ku tunanin ai alaji bari za ka yi in fara shemar da mutum tukunna ya gane waye shi kawai sai ai magana duk duk da ba ba ba ba ba kai na mutum haba alaji ni ne fa nazo na tada ballin nan ni na dauka ma dan isanin nan za a zo a mana har gida fa nazo ne bayanin abin da yake faruwa kuma alhaji mu ai ba laifin mu bane shi laifin gibson din ne muna zaune muna zaman banza ya zo ya same mu ya ce yana so mu yi aikin nan ya ba mu lissafin ni kuma ban taɓa yi ba wallahi wallahi ba halina ba ne muna zaune zo ni kuma na ga kuɗi kawai na ce bari a yanda ya ce kuma ma duba da gidansu ne ha gani ai ba sai na tsaya ina abun nan ba kawai na san already za a samu kuɗi kawai na bi shi na bi shi muka yi kawai babu da hankali. Shashe ba ba tunani ba. Dama wa'annan asali 'yan iska ne. Alaji su suka bata ma jibirin. Jibirin mutumin kirki yaro ya taso sumi sumi da shi suka lalata shi yanzu baushi ya sa da zai tam ba ba wani abu na sa da zai ko eh kowanne a cikin kowanne a cikin gawaya yake yake yake yake yake yake ya kira uban shikenan eh gawaya shikenan kowanne a cikin kira uban sa ba shi ba shi ba shi wushi uban ka zaka kira idan ka kira shi ya dauka ka miƙon ina da bayanin da zan ba kai rike nan ka rike na ce karmana rike nan rike ko za ubanka kowa ya kira ubansa ubanka to yanda alhaji kaji shi ma ubansa ya wani da gaske a'a kai ba haka ne wasu mutane ne suka kama mu suka ciwo sai an biya kuɗi ya sai kai kai kai kan yawwa ka dai gane murya ɗanka ko ka gane to yana nan mun kama shi ba za mu sake shi ba sai ka zo ka ajiye kuɗi in ka tanada za mu bugo waya ko haka dai to eh in ka tana da ka nemi wannan wayar saura ubanka shi ma bashi bashi saura saura na ubanka kai ba za ka ba ba ka ba ba baban su ba da ko sisi fa mu muke dan yi ma wani abu ma yace ba ne eh duk da haka sai ya buga sai ya kai rike ka buga buga masa burge ka buga masa karban kai wallahi baban su da ko yake a hanyar mu ko me yake yanda yanda ubanka ya ji haka zai ko me yake ah. yanda alaji ya ji sai ya ji hello baba eh wasu ne suka kira wasu suka ce wai ina so ba ni nan nace ba ni nan ba ka tashi ga ga nan shi ma uban shi yake ne ma eh. hanyar madobi hello to ka dai fahimci mun ya danka ko to mu yana nan mun kama shi kuma ba za mu sake shi ba sai sai ka zo ka zube mana kuɗi iye ka ji alhaji abin da ya ce ta caye wato mai ruwansa kai ka ku fahimci me nake nufi ka fahimci me nake nufi ina nufin fa yan garkuwa da mutane eh ba za mu sake shi ba sai ka zo ka ajiye kuɗi ko kuma mu kashe shi Alaji, ka ji me yace kuwa sai mu kashe shi mana mai ruwan sa da iska ne kai ka gani anya ko kai ba agola bane a gida dan matsiya ta me suke yi gurin kuma su ba dai ba da iyayen nasu su ji dai abin da mun muka ce eh shi ma zai ji fargaba to shi koya to shi kenan yanzu abin da za a yi eh zan sa su zuwa ban ɗakin nan ku yau ku ku shiga ku shiga wallahi lazi ku shiga ko wanda ga mu shiga nan shiga nan bude ka shiga bude ka shiga bude ka shiga shiga shiga shiga ciki nake Alhaji yaron ka mutumin kirki ne wa'annan suka lalata shi. Ba dan wa'annan ba ba dan wa'annan ba da wannan yaron an zauna lafiya ne. Kai wuce wuce wuce. Ha yaro mutumin kirki ne wannan yaron. Dan haka yake ba ta ka irin wannan. Amma dai yan banza suka lalata shi. Ai ka je Alhaji.

duk wannan sabgar sabga damu ce ta abin nan dina to ta kada da bakarkari kuma ta kada ni ma to ban san me yake ciki ba abin da yake shiri shiri ne to to to nan dai ka samu wannan ba to alaji eh kunin zakin nan alaji to yawa Thank you. dafa musu abinci saboda ba su girkin gardi ba. Hmm. Daman yau ranar girkin ku ne ko? kika shaida cewa idan ba ranar girkin ku ba kar in sake ganin kafa ki cikin kicin din nan ba. Wai na miki birnin ne. やる例の感覚 sai dai yau koya ba zauna da yamma kar ku ci in ya dafa wake binki ban gano ba lafiya ba ina abincin kuma kin san yunwa nake ji ummi tana kicin ita wa tana kicin ina umman mu to wai me take nufi da ta hana ki yin girki umma laifinki ne ba laifinki ne ke kika ba dama take ta yi abin da take a cikin gidan nan. Umma ko? Kin fa biki tashi tsaye ba, wallahi duk wani gatan mu da jin mu da mu dukka za mu rasa ko? Ina mu ciya ta take? Ba A barin kawo miki jira. Dubo ta. Jira. Dubo. gashi nan tambatsa mana ita yau. Dole ne mu je ɗauki mataki a cikin gidan nan. Dan ba zan taɓa yarda da irin wannan cin kashin da ake mu ba wallahi. Ku zo mu je, mu je. Umma mu tafi, mu je. Muciya kuma? Hajiya ga muciyar na ai a hannunki. To. Na manta. Hmm. umma je ki karanta mun da hajiya zuwa a hankali na am ba a hankali tana nan rike da wuka a hannunta wuka wuka wukar me ma na ne garewa bige shi take yi umma je je ya mana haba assalamu alaikum wato ainihin na ga kun yi cirkwai-cirkwai a tsaye bayan allah limasa kamar wato ainihin an kafa bishiyu me faru wai ya kwata kuna wani surutu anan duk kun wani cicika muku kuna? kuke cewa babban gida eh ga babban gida sama babban komai in za su yi za su yi yau a cikin gidan ko abin kirki ko kwa rashin sa za su yi a gidan ga babban gida da takwakiya a cikin gida